ikhbar ne to idan babu ikhbar ne ba da labari ne ya ba abin nan a ciki ka fahimci wannan da ke ko da ya ce haddasa ni ya haya yana ba mu labari ne kamar yadda suka ce ubangiji Allah daukin sarki bai kira sunan manzon sallam yana magana da shi a cikin qur'ani da sunan shi ba amma wannan baya hana cewa kuma sunan shi ya maimaita qur'ani sau hudu ko kaga babul ikhbar ne wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata a kutalan lan kalabtu ala aqabikum man yanqalib ala akabai falan yadurru laha shay'a amma da zai kira sai ce ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhan lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak sauransu ya eh. a wannan akwai girmama a ciki nam to kun ji daidai gwargwadon da riwaya take saboda haka muna da riwayar muwadda da yawa akwai riwayar yahaya ibn yahaya allaisi wacce ike ita tafi shahara ita ce a hannayenmu ku lura ita tafi shahara baya nuna kuma ita tafi kowace inganci eh kun shiru yawa ita tafi shahara musamman anan al-maghrib al-arabi akwai ruwayoyi ta abu mus'ab akwai ruwaya ta alqanabi akwai ruwaya ta ibn wahab akwai ruwaya ta kaza akwai ruwaya ta kaza mu tashi babi na 27 qala rahimahullahu azza wa jalla haddathani yahya an malik wa kenan ubaidullah ibn yahya al shine yace haddathani yahya ibn yahya kun ga wannan yahya ibn yahya yahyan guda ne biyu yahya da da yahya uban قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي yake cewa babana Yahya ibn Yahya al-Laisi ya karanta shi ne wannan daga malamin sa Malik an Zaid ibn Aslam daga malamin Malik shine Zaid dan Aslam an zai an sa'id ibn musayyab daga malamin zaid ibn aslam shine sa'id dan musayyab kun ji da karatu yake tafiya inda ba din da wannan ba da an kai karatu za a ce to waye malamin ka kai waye ibiya maka to da an an an zauna an dinga kera wa mutane ƙarya suna ya dare ta ai da din an yi da ba tsayawa za a ce mutum yayi mafarki ba kawai ko kuma ya daga kai ya sauka kai ka ce wai an bude mai lauyin mafuzu eh amma da sunna ta kunno kai malam ta fatattake su ta yi musu duka yayan kaɗan ya baka kowa shiga ta yi shi ba kun fahimci wannan da ke ko da ba kawai mutum sai ta yi kera karya kawai shi kenan sai a ce sami na a ai malam ya ce amma yanzu sai an tambaya sai ka ba da dalili lawalal isnadu laqala man sha'a ma sha'a da ba din za a ce koro isnadi ba kawo dalilanka ba da kowa ya faɗa abin da ya ga dama to amma ka ji amwadda ubaidullah ibn yahya allaisi yace haddasani yahya an malik an zaid malamin malik shine zaid bin aslam ka ko san malik iyaka ne amma shi ma sai da ya bada malamin sa to kuma haka kai wani zai zo kekashe kasa kawai salin alin kawai faɗi magana ta zauna ai ba labarin a gidan shi yake baiwa ba ko yan gini shi yake bayawa wata rana sai mata ta ce mm, mm, mm. haihuwar wana fa da wana fa ba ta zo iri ɗaya ba ai wane farko farkon damuna aka haife shi wane kuma ƙarshe ƙarshen damuna ne kaga nan ma yayi rafkan nuwa cikin ƴaƴan shi fa mulli magana addini da ba nawa bane ba naka bane a bar me shi ya ta yin shi wani sai mai da addinin fa nashi kawai saboda haka har yana da wani katon makulli da ya shige ciki ya kulle ya hana kowa ya shiga kuma Allah ta'ala ya sauki. malamin malik anan shine zaid bin aslam malamin malamin malik shine sa'id bin musayyab wanda kuke kira shi akhirul mutaqaddimin sa'id bin Musayyab ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na ha an bai'il haywan bil laham ya hana a sayar da dabbobi a bada nama kana da dabba akuya ko tinkiya ka miƙa ta ka ce to inda an gama feɗa sannan kana son a baka gefen shi na dama ko gefen shi na hagu kai kuma ka bada me akuyoyi a wannan bai ba abin da yayi dauki akuyoyinka ka je ka sayar in ka sayar da su a inda ake sayar da tumakai sai ka dauko kudin sai ka zo ka sayi abin da zaka saya na nama wannan ba a hana ba amma kun ga wannan musman ne bil musman amma yanzu ana magana ka miƙa akuya a miƙo maka nama shine muke magana a nan wannan hadisin ya kai labari? eh? da shi sa'id bin musayyib ba sahabi ta tabi'i ne eh ya zama mursal kenan Ibn Abdulbar yake cewa la ya ta min wajen Sabitin, ibnu Abdulbar ya ce iya sani na Kuluran malami ce iya sani na baya kore abun duka a iya sani na ni ban san wannan hadisin kuma haka ake malinta amma wani ya haɗe ya dinga faɗa sai ya dinga ƙera mutane ƙarya da gaskiya wai don kada a ce an tambaye shi ya kasa mala'iku da Allah ta'ala ya tambaye su ya ce da su an bi'uni bi asma ya haula in kuntum sadiqina qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana shikenan kawai in ka sani ka ce ka sani in baka sani baka ce gaskiya baka san wannan ba a kai gaba ba wani aibu akan wannan wannan ma zai sa ɗaliban masu gane to a shi wanda kake gaya musu wanda ka sani ne eh tun nan an tambaye ka wanda baka sani ba za ka ce sai su sake samun natsuwa su ce eh to in haka ne wanda yake gaya mana nan wanda ya sani ne amma ka zauna kullum faɗa kake yau ya kirga shekara saba'in da biyar ce kai anya kuwa ba a ƙare a cikin maganan nan alhuda huda faɗi idawa daga birnin saba me yace da shi da ita yi a hattu bi malam tutbi na san abin da baka ne ba yake magana da annabi suleiman wajituka min saba'in bin ba'in yaqin inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah me safi shi ba wuta ba da aka tambaya sallam fa akhbirni an sa'a sai ce man mas'ul an habi alamin sa'i ibn abdul ya ce iya sani na ban san wannan hadisi ya kai ya zama mutasul ba isnadin shi ya kai karshe ba min wajihin sabit ta wata fuska wacce ke tabbatacciya kaga baya hana cewar an kai ka gano wai abinda ibn abdul ya faɗa kuma ba haka ba ne dan shi dama ya faɗa ne a iya saninsa kuma kai ma sai ka fahimci wannan ce iya sani ga kawai ka yi shiga zani amma wallahi da na sani na manta yanzu a kai wa sanu asani dihi mursalun mursalu sa'id yace mafi kyawun inganta sai ne da mursalin na sa'id ibn musayyib nam wa da sani an malikin an bin ibn al-husaini annahu sami'a sa'id ibn ya yaqul min maisiri ahli al-jahiliyyati bai'ul haywan bil laham bi shati wa shatain. sani an malikin an Dawud bin بن kun ji wani sabon malamin malik din malamin shi a hadisin farko zaid bin aslam malamin shi a hadisi na biyu Dawud bin husain sami a sa'id bin musayyib ce ya ji sa'id bin musayyib ana cewa sa'id bin musayyib ana cewa sa'id bin musayyib kamar da al'imamu zarkani ya faɗa a cikin sharhin sunan muwatta ya kula yana cewa min maisir ahal jahiliya min maisiri ahal jahiliya yana daga cikin caca da ake yi zamanin jahiliya bai alhayawani bil laham mutum ya bada dabbobi a bashi nama misali bisha ya bada akuya babba wa shataini a bashi akuyoyi guda biyu an yanka ko ba a yanka ba ya mika akuya guda biyu yana ganin waɗannan akuyoyin guda biyu ai ƙanana ne shi kuma wanda za a ba shi babba ne yana son iri a wannan bai ba sai ka je ka ɗibi ƙwaya biyun ka sayar da su a kasuwa sai ka zo ka sai wannan ɗin ko kuma shi mai wannan ɗin ya je ya sayar da shi ya zo ya sai kuɗin kun gana bambancin ko wajen da aka hana kasuwancin Ƙwala abu zinad nan muke wa haddasa ni an malikin an abu zinadi an sa'id bin musayyab أنه كان يقول نهي عن بيع عن بيع الحيوان باللحم مالم مالك أو حديث شيني أبو الزناد مالم شنو كنا نوكو أما kaga duk hadisi yana ƙarewa zuwa ga Sa'id ibn Musayyib annahu kana yaqul Sa'id ibn Musayyib ya kasance yana cewa nuhiya an bai'il haywan bil lahm an hana a sayar da dabbobi da nama ko dabbobi uku hudu ko a sai da dabba a tsaye ga kuma wata abin nan a kunce ƙala abu zinad faƙultuli sayar ibn musayyab a ra'aita rajulan ya shitara sharifin bi asharati shiya wa ƙala sa'id in ka na shitara haliyan har ha falakhaira fi zalik ƙala abu zinad abu zinad sai ce faƙultuli sayar ibn musayyab sai na ce masu sayar ibn musayyab malamansa kenan a ra'aita ala gafata malam shin me za ka ce rajulan ishtara sharifan bi ashra tishiya mutum ne ya sai dabbobi abin rajulan ishtara sharifan mutum ne ya sai babbar dabba kwaya daya babba bi ashra tishiya ya ba da kanana guda goma eh? Eh? ko sanya dan akwai kananan 'yan dalu haka marika haka aka tattara mahi su da sauransu guda goma aka ba shi kuma ya ba da katin bijimi guda eh kullura faƙala sa'id sai sa'id bin musayi ya ce in kana shitara liyan haraha fala khairu bi zalik in ya sai ne dan yanka babu alheri bai halatta ba قال Abu Zinad wa من أدركت من min من nas. yanhauna an bayar haiwan bil laham yace duk malaman shi da ya samu sun kasance suna hana irin wancan cinikin dabbobin ku lura ashe ana kafa hujja da maganganun malamai kenan kun yi shiru amma wani sai yace shi kawai aya da hadisi yake bukata saboda tsabagen jahilci ya dauka in ban da su kuma babu wani abin da yake dalili eh almasdar al'awwal na at-shari'i shine qur'ani na biyu hadisi na uku ijma'i na hudu liman ya bihi alqiyas eh shi kuma da ya dauki guda biyu ya watsar da daya ijma'i ta wannan in ya sani to in bai sani ba alama ne na shi'anci shi'anci kun gane maganan malami ana tattauna ta ne idan ta saba mata Allah ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani shiru to amma ba ta saba fa amma sai ka ji mutum yana magana yana cewa to mai malik din ya ce waye malik a billah shi babu wanda ya rena babu wanda yake cin fuska sai malik shi kuma shi ya tsoka ne mai ido inda daga kira shi ya zo ya karanta mamu wadda ko kan ma'i fassarar ya ja bakin kawai zai ga sanajin juna bakin na jin shi yana jan bakin Allah kuwa kamar ragon da za a yi ginsamin sallah da shi ana hawan kaho za ga eh, yaran fawa sun ja nan shi kuma zai ga ya ja nan haka za ga ana ta jin juna Allah ya sauke قال أبو الزنادي وكان ذلك يكتب في عهود bani bin usman wa بن bin ismail yin hauna an zalik abu zinadi ya ce wannan bayani na cewar an hana cinikin dabbobi da dabba ɗaya ko an hana cinikin nama da dabba yuktabu fi uhudul umman an kasance ana rubuta shi a yarjejeniyar mutane ana aika musu gwamnoni ne da waye duk ana sanar da su sarakunan kasuwa ne duk ana sanar da su sarkin fawa ne duk ana sanar da su irin waɗannan abubuwan su sa ido bi halatta ba an yi wannan a zamanin aban bin usman kamar da aka yi a zamanin hisham bin isma'il duk sun kasance yan hauna an zalik suna hana wannan babu bai'in laham bin laham babin da zai mana bayanin hukuncin sayar da nama da nama eh kun shiru nama da nama nama akuya ne yanzu ka je ka so shi kana so shi sai kuma ka ga namansa yanzu kuma namansa ɗin kake so kun yi shiru to yanzu ya za a yi shi dai wancan na akuya da ka so yi kilo goma ne yanzu na sa kilo nuna za a baka kun gane karatun ko kuma ya so na ragu? yanzu yana son nasa ko ya so nasa yanzu yana son na ragu. kun ga dai laham Bin laham ya so kilo biyar kilo na za shi? قال رحمه الله قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيدا يدا بيد قال مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة عالم المدينة كنا yake cewa haza suna kiran shi imamul a'imma shi imam ne ba na mamu ba eh imam ne na limamai shi limamun limamai ne ba limamun mamu ba ne eh daga cikin almajaransa akwai alimamu shafi'i muhammad ibn idris eh maka yi gini daga cikin lima almajiran imamu shafi'i in ban sha'afa ba akwai ahmad ibn hanbal kun yi shiru imamu bukhari bai yi karatu a gaban shi ba ya yi karatu ne a gaban ɗalibin imam malik ibn anas eh eh malam muhammad ya ce abin ba kirari ba ne ai ba kalan kwaki ba ba kirari ba ne ai daga cikin almajiransa akwai imamu shafi muhammad ibn idris ka karanta abin da ya rubuta a umban ban fara mawaɗa da kai ba duba farkon littafin kan mawaɗa za ka ga abin da imamu shafi ya faɗa kan mawaɗa a gani kun gane magana ko kuma ko nan kana ce imam malik ibn anas kana ce imam shafi kana ce imam ahmad kana ce imam bukhari to imam bukhari bai yi karatu a wurin su imam bukhari jika ne na imam malik ibn anas a karatu domin dalibin malik ne malamin bukhari ka je ka duba bukhari mana ai za ga ya ce haddasa na wani an malik kun lura baya cewa ƙala haddasa na malik sai ji na wani an malik so wani ne ya ruwaito mishi daga wurin malik haddasa na malik yau ka duba karatunka na malik nan bukhari in ka koma gida saboda ka abin ba wai kirari ba ne kawai haka a abin tabbasin qala malik rahimahullah azza al'amurin mujtama mujtama'u alihi indana al'amarin da aka ijima'in shi a nan garinmu na madina fi lahamil ibli akan abin da ya shafi naman raƙumi dirjan aka ce laham jam'i ne mafaradin shi ne mai lahmatu ku lura da wannan da ke ko lahmatu eh wannan shi ma jam'i mana wannan jam'il jinsi ne wanda yake bambance mafaradin shi da jam'insa da ta'un in ka sa ta'un mufarar in ka cire ta'un jami shajarun shajaratu bakarun bakaratu amma ya gana cewa a shijar bayan kuma ka ce shajar kullura da wannan da ke ko shi ne laham ne na joni kuskure ko son zuciya ya ɗabe shi ne ɗan gungu yake cewa ƙalar lahami allahami babban malamin mazhabin malikiya sai ya ɗauko shi ya ce ƙalar lahami nama ya ce kun lura to haga allahami ko allahami shi wancan allahami ne a ɗago a duba mana kuma me nama eh me nama nama shi ne allaham su kuma wancan nisba ne zuwa garinsu an danganta shi zuwa garinsu ne amma da yake yana da wata mummunan manufa da yake so ya cimma sai ya karkatar ya ce wai nama ya shi nasallallahu salamatu wal afiya fi lahamil ibli dangane da abin da ya shafi to ai a hausa ana akwai jami'in nama ana cewa namu nama ake cewa sai dai ke wani ya so nama da yawa ka yau akwai nama da yawa ko akwai karancin nama yau sai da ce naman mi naman kaza naman rago naman kaza amma ka ce namomi za a ce kai daga ina kake fi lahamil ibili dangane da abin da ya shafi naman raƙumi wal da naman saniya wal da naman akuyoyi tumakai kenan wa ma ashbaha zalika min al wuhush da abin da yi kama da wannan na naman dabbobin daji kamar bareyi namun bareyi imam malik ibn anas yace annahu la yushra ba'dahu bi ba'd wannan naman da muka ambata ba a cinikin sashinsa da sashi kullura ka kawo naman raƙumi a baka naman barewa ko ka kawo naman barewa a baka naman rago ko ka kawo naman rago a baka na tinkiya ko ka kawo na sa a baka na raƙumi illa mislan bi mislin dole sai ya zama iri ɗaya mislan bi mislin me wasanan bi wasani nauyi daya kilo goma kilo goma ba za ka ce maka ba ka ce mana ai naka na rago ne kuma yanzu na raƙumi kake so ba kai yanzu kana san tun dan ka bada na rago kilo goma a baka na raƙumi kilo na ko ka ce bakwai ko ka ce sha biyu duk wannan bai halatta ba nauyi da nauyi iyadan biyadin hannun kuturu da na makaho hannu da hannu wannan hannun na miƙa wannan hannun na ansa wala ba asa bi zalik wannan babu laifi akan haka to kuma watakila ke tambaya to in kuma wurin da babu sikeli ne fa da ake auna ai da yawa wasu rumfunonin na da ake sai da nama babu sikeli kun yi shuru kawai sarkin fawa yana hasashe ne kawai sai iyanka ya ce wa illam yuzan idan ba auna da sikeli ba idza taharra idan aka yi kirdado an ya kona misilin bi misilin cewar lallai kirdadin da aka yi wannan ya zama daidai da wannan yadin bi yadin hannu da hannu wannan babu komai kun fahimci wannan so kenan yanzu idan mutum ya je so sa sai zai ga wani naman lafiyar rago malam ya so kilo goma na sa yanzu kilo goma na rago za ba shi haka yake haka kuma za ka karba inda za ka bayar haka za ka bayar in kuma kana da wani abu na gaba to sai dai isiyar da wancan ya ɗauko kuɗin ya zo ya sai wannan sai zama kuɗi da kuɗi wannan kuma babu yadda ba za a bi kenan Allahu a'lam to abin da ya shafi kifi fa a shi ma nama ne kifi nama ne ai lahaman tariyan ko kifi da kifi eh, ya eh ai kaga an yi takaidin abin da ya shafi dabbobin daji ban gane ba Ma'ana tsakanin naman kaza da na talotalo eh a a a a ka sa mana rogo a a a a ba mu ce masu kafa hudu ba misali in aka ce irin waɗannan da aka abin nan galibin su da ina ga kamar ka fahimce ne nan su din kamar da su um, daban ne eh. su ne dabbobi eh yanzu in na fahimce ka yawwa muna zuwa kansu قال مالك رحمه الله ولا باس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد wa aksar min zalika yadin biyadin fa in dakhala ajalu al fala khayra fi qala malik wala basu bil hamil hitan babu lafi a sai da naman kifi a da kifi hitan jami jami nan hut kenan ko duk jami ne nan yake wa nan wala takun ka sahib babu lafi a sai bil hamil da naman kifi a sayar da kifi bilhamul ibli ka ba da kifi a baka mi na raƙumi wal bakari ko ka ba da kifi a baka sa wal ganami ko ka ba da kifi a baka namansa wa ma ashbaha zalik da abin da ya kama da wannan min al na abin da ya shafi dabbobi kulliha dukkansu babu laifin isnani bi wahid babu laifin isnani bi wahid ka ba da kilo biyu na kifi a baka kilo daya na namansa kullura ko ka ba da kilo biyu na namansa a baka kilo daya na kifi a ya dangana kasan kasuwa ba ita ake kayyade ma farashi ba ita take kayyade farashin so yanzu ya za a ce in rana aka ce naman kifi ake bukata allah ya samu mutane samun kifi ake bukata sai ga ana cewa za a bada da kilo biyu ka ba da kilo ɗaya na sa a baka a bana ka ba da kilo uku na sa a baka kilo ɗaya na kifi wa alaikum salam wa rahmatullah kamar ya ɗanyen kifi ba a gyara ba eh shi ne mai ba wani abu na yi shi ma nama ai ɗanye ne ai ko yawwa eh gyaran gane gane jijiniya ta kaya ai walaikun salam Na. eh eh lokacin da aka yi sai wani kuma yana bukatar wannan shi kuma zai ba mutum dabbar domin babu laifi ko <laughs> na farko dai an so ta don hakika kun lura an so ta don hakika ko an so ta dallayya layya hukuncinta daban kun gano wannan duk dabba da ka so dan hakika hukuncinta daban muddin ka ayyana cewar don hakika ce don hakika ba ta gaba ce ba ta mai jego ba ce kun lura da wannan hukuncinta daban daga bayan tana ciki ba a musanyi muna magana in ma yadda aka yi din ya halatta kuma bai halatta ba ku lura kuma ina magana ne na hakika da na layya ko yankawa ake za a yanka da ke cikinta ai wannan an ware ta ta Allah ce kun yi shiru na hakika da na layya hukuncinsu daban to amma da kawai ya ɗaure ne kawai a gida sai wani izo imu sanyi to wani shi za mu tattauna kaga wannan ko da ya halatta a wannan bangare na hakika da na laifi halatta ba nan dabbobi ne na musamman wararru ne suna da hukuncin su daban ta yadda Allah ya kiyaye ko barawo ne ya tsallako gida ya sunce dabbar ya kwance ta kenan to ana akwai magana guda biyu idan akwai ganganci wurin kai da ka daure sai ka biya sai ka so wata kun shiru amma idan babu ganganci to shi kenan eh ana magana hukuncin hakika din idan mutum wajen ganganci ya akwai yadda ya daura dabbar a gida ko yadda yake kiwo akwai ganganci wani ya zo ya kwance te gudu to sai ka sake so wata ana bin ka bashi hakika ka lura yawwa to amma idan babu ganganci bincike ya ya nuna cewar eh lalle kan wannan kai ma mamaye ka aka yi to babu wajibcin sai ka sake hakika ko sai ka sake tsora gwalayya eh? a wannan ya huce eh? bin sawo duk wannan ai ya huce mana za ka bi sawo mana ana maganar ka bi sawon baka samu ba shin dole ka sake so wata ko ba dole ba ne wani nuna muku wannan na Allah ne ba na gaba amma da ka kiwo ta ne kawai dan in karama sallah ta yi ka sayar sai wani ya kwance kaga wannan kawai wani ya kwance ne ba za ce kana da lada ko kana da kaza ba ko dole ka sake so wata ka daure dan ka sayar da karamar sallah ba yawa in ta halatta kenan to amma kun ga yanzu shi sa na ce na layye da na hakika hukuncin su daban kun ko dabbobi ne na daban da ake mu'amala hukuncin su bari mu karasa wannan aya ko wani ba ku tambaya ba yawa wace kai magana cewar ya kawo eh a ah, malama bi malam bi ba ai dabba ce da dabba dabba ce da dabba ai a ah, ana maganar ba ana maganar na hakika ba ne don na hakika bai yi ba ko da hukuncin ya halatta to bai halatta akan na hakika ba kenan na hakika yana da abubuwa guda biyu na farko dai a matsayin shi na hakika na biyu kuma a matsayin shi musanyen dabba da dabba tsaraka mai kiyaye dabar hakika da ake ta mai jogo a haka bane sai kuma masu jogo su yi haƙuri nam nam eh. yawwa to wani mutum zai so wata ne sai ya sai da ya ce so wata kun Eh? Eh, sai ta kasa ba ta kai lokacin ba ba ta kai lokacin ba ya kaga shi kenan sai a musanya da wata ka gane maganar to yanzu ka kuma za mu koma babin hakika ne yanzu mana batun dabbobi ne eh a ah. ah, ba za mu shiga babin hakika ba ne na farko da ya zo dare wani shiru ya zo dare ta eh wani zai ci gado eh, karka yi wani rahabiya mana mala ya ce wa aka min zalik mafi yawa da wannan yadan biyadin dole zama hannu da hannu kun gana akwai ya halatta fadulan amma bi halatta ajalan ba dan ya ce yadan biyadin hannu da hannu amma ya halatta ka bada kilo daya baka kilo biyu fa inda khala zalika al-ajlu fala khayra fi in an sanya wani lokaci to bi halatta ba qala malik rahimahullah wa ara luhum at-tayr kullaha mukhalifatan li luhum al-an'am wal hitan فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل إيه ما العمل كان جنا يوه قال مالك وأرى لحوم malik إمام مالك إبانا ce ina ganin naman tsuntsaye. kullaha baki ɗayansu lil lilhumil an'am sun saba ma naman dabbobin gida hitan sun saba ma kuma naman kifi sun saba ma kifi fala ara ba'asan bana ganin akwai wani laifi bi an yushtara ba'adu zalika bi ba'd a sayar da wani bangare da wani bangare a sayar da kaza da zakara a sayar da naman kaza ka ba da naman kaza a baka naman zakara mutafadilan wani ya wani eh wani ya fi wani amma fa yadan biyadin hannu da hannu ka lura ko kenan ba zai yi a ce to yanzu ka ga zakara nan naka yau ka yanka shi ka ban kilo ɗaya ni ga kaza ta nan gobe zan yanka ta zan baka kilo ɗaya wani shiru bai halarta ba ko kuma zakaran nan ka ina son shi kuwa ina son nama shi kaban kilo ɗaya ni tun da kai ka yanka naka da safi ni da yamma zan yanka nawa zan aiko maka da kilo ɗaya an samu me ajalan bai halatta ba amma ya halatta ka ce baka kilo biyu ka ba shi kilo uku yadan biyadi wala yi ba ushe min zalika ila ajal ba a sai da wani bangare akan wannan zuwa wani lokaci wannan bai halatta ba wannan shine abin da ya shafi bai'ul laham bin laham la'alla nan gaba kaɗan mun samu wani abin nan na so mu ƙara bayani akan abin da ya shafi cinikin da ake yi a sai ma da sarkin fawa kuya a ce banda kai da kafa ya halatta ko bai halatta ba ku lura duk abin da za ka yi ka nemi dalili sai ka nemi hukunci ya halatta ko bai halatta ba ka kawo mai sa ka kawo mai kulura in ka saiwa da mutum abu yanzu ya zama mallakawa eh za ka mai tasiri a ciki eh in ka ce ka sayan mai man da kai da kafa ta yanzu ya za'a sai kuma daga baya zai ce shi ya fasa sayawa ya fasa yanka kiyo zai yi eh ala sabi eh so da ke gaskiya akwai maganganun malamai kan wannan za mu samu lokaci da izinin Allah ta'ala mu bi da shi gobe za a tashi darasinmu daga ba da izinin Allah ta'ala babu ma ja fi samanin kalbi abin da ya shafi kudin kare kun ya ba da kare a ba shi kudi ko ya ba da kare a ba shi adda ko ya ba da kare a ba shi wuka ko ya ba da kare a ba shi tabarma hajjutsun guga ana baiwa kayi mana ya ci karifa karatun mu na kenan da izinin Allah madaukakin sarki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik